Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Yamai a jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samu mu a yaushe a duniyar gizo a voa Hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. To a cikin shirin za a ji cewa babban zaben jamhuriyar Nijar na ci gaba da ɗaukar hankulan kungiyoyin fararen hular ƙasar inda kungiyar rotab ta shirya wani taron muhawara kan wannan zaben mu a matsayin yan horar kula muna sa ido ga yadda ake tahiyar da zaɓe mu gani wagga tahiya da ake yi ta inganta ko kuma bata inganta ba a ɗaya bangare kuma 'yan kasar tarayyar najeriya da ke da zama a nijar sun yi wa 'yan kasar ta nijar fatan alheri game da wannan zaben aka ita ce makaminka don haka a natsu a tantance tsakanin sannan ku zaɓe a najeriya kuma matsalar tsaro ce ke ci gaba da ɗaukar hankulan 'yan kasar tare kuma da ɗaukar wani sabon salo a kullum muna cikin zuwa ta'aziyya ne da kuma zuwa jaje na an yi kidnapping ɗan gidan wani ko kuma yan gidan wani wannan 'yan ta'adda sun kashe akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun nijar sannan mu kammala da shirin murya amurka mai bayyana matsayin gwamnatin amurka to amma za mu farawa ne da sauraron labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran hukumar da ke hidima ga cibiyoyin gwamnatin tarayyar amurka gsa a takaice ta tabbatar cewa zababben shugaban kasa joe biden shine a ta bakinta wanda ga alama ya yi nasara a zaben ranar uku ga watan nuwamba shugaba donald trump wanda ya ki amincewa da sakamakon zaben ya faɗi jiya litini cewa ya ba da umarni ga jami'an gwamnatinsa su bayar da haɗin kai ga kwamitin karɓar mulki to amma ya sha alwashin ci gaba da fafutuka wannan matakin ya share fagen harkokin mika mulki da gwamnatin trump kayi tare da barin biden ya samu haɗin kan cibiyoyin gwamnatin tarayya game da shirin karɓar mulki ranar 20 ga watan janairu Ƙungiyoyin rajin kare 'yancin ɗan adam na ƙasa da ƙasa jiya litinin sun yi kira ga sojojin ƙasar habasha da su ba da muhimmanci ga batun kare lafiyar farar hula a yankin tigray yayin da wa'adin sa'o'i 72 da aka baiwa dakarun yankin na tigray su miƙa wuya ke gabatowa shekaran jiya lahadi firaministan habasha abiy ahmad ya ba da wa'adin sa'o'i 72 ga dakarun tigre na su miƙa wuya ko kuma su fuskanci wani babban farmakin sojojin gwamnatin tarayyar ƙasar al'amarin da ya dada tsananta tashin hankalin da aka shafe makonni ana yi har yi sanadin mutuwar ɗaruruwa ko dubban mutane china na shirin kaddamar da kumbo marar mutum ciki don zuwa duniyar wata ranar litini don ya sauka doron wata ya ɗebo samfur ɗin ƙasa da duwatsun wurin ya zo da su duniyar mu idan aka yi nasarar hakan zai kasance bulaguro na farko da wata ƙasa ta yi na ɗebo samfur daga doron duniyar wata tun bayan shekarun wajejen 1970 da wani abu kuma zai zama karan farko da aka samu ƙasa ta uku bayan amurka da rasha da ta kwaso irin wannan samfur ɗin kumbon wanda aka raɗa masa sunan wata allahiyar cana ta duniyar wata cange zai kwaso samfur ɗin abubuwan da za su taimaka ma masu ilimin kimiyya wajen gano yanayin duniyar wata da sauran abubuwa masu alaƙa Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana aniyarsa ta naɗa tawagar diplomasiya da tsaron ƙasa ranar Litini ta gwamnatinsa da ke tafe, ciki har da wani mai bashi shawara kan harkokin waje kuma na kusa da shi Anthony Blinken a matsayin sakataren harkokin waje. Biden ya kuma ce yana da niyyar gabatar da sunan tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a matsayin wakilin shugaban ƙasa na musamman kan batutuwan dumamar yanayi. yayin da kuma zai kasance da matsayi a majalisar tsaron ƙasa wannan manuniya ce a cewar kwamitin karɓar mulki na biden da ke nuna yadda shugaban ƙasar na gaba ya himmantu ga ɗaukar mataki kan matsalar canjin yanayi a matsayin wani abu na tsaron ƙasa bisa ga rahotannin kafafen yada labarai janet yellen yar shekaru 74 tsohuwar shugabar babban bankin amurka za ta zama sakatariyar baitulmalin ƙasar kamar yadda jaridar new york times ta fara faɗi Yellen za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci baitulmalin Amurka. Hukumomin lafiya a Sudan jiya Litini sun ce cutar COVID-19 ta hallaka likitoci bakwai cikin kwanaki goma. Al'amarin da ke nuni da sake barkewar cutar a ƙasar a 'yan makonnin nan. Mutane kimanin ɗari ne suka mutu a ƙasar a watan jiya. Wata takardar bayanin da ma'aikatar lafiyar Sudan ta fitar ta ce likitoci bakwai ɗin sun yi a ta bakin ma'aikatar aiki wurjanjan wajen jinyar masu ɗauke da cutar ta covid-19 da ƙoƙarin tsere yaduwar cutar da kuma kare rayukan mutanen sudan gwamnatin sudan ta bayyana rasuwarsu a matsayin wata babbar asara ga ƙasar yayin da take ci gaba da ƙoƙarin yakar annobar sannan ta bayyana likitocin da gwarazan gaske waɗanda suka mutu wajen kare mutanensu. su To ma da labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai fagen rahotanni. Za mu kuma farawa ne da zaben jamhuriyar Nijar. inda haɗakar gungiyon fararen hula na rota bai shirya wata muhawara a bainar jama'a ƙarshen makon jiya wacce ta mai da hankali kan yadda yanayin tsare-tsaren babban zaben kasar ke gudana da nufin zakulo shawarorin da za su taimakawa a gudanar da komi a cikin kwanciyar hankali da fahimtar juna wakilin murya amurka anya mai mudu barma ya samu zantawa da ciro ma'aisami daya daga cikin mahalata wannan taron an aka ce zaɓe ba na 'yan siyasa ba na kawai sha'anin zaɓe sha'anin ɗan ƙasa ne gaba ɗaya kowane ɗan ƙasa inda aka ce maka eh, yana da incin shi kuma aka ce maka ya mallaki hankalin shi sha'anin zaɓe sha'anin shi sha'ani na kowa da kowa da 'yan siyasa da 'yan jarida da 'yan hula da talakawa masu zuwa su yi zaɓe ai mutane ne ke zaɓe ko kuma akwai masu zuwa suna larai su gani zaɓen ya aka yi shi an gudanar da shi da kyawu ko ba gudanar da shi da kyawu kenan kaga ta wannan hanya mu a matsayin mu yan horar hula muna sa ido ga yadda ake tahiyar da zaɓe mu gani wagga tahiya da ake yi ta inganta ko kuma bata inganta ba wagga tahiya da ake yi ta bisa hanya ko kuma ta kauce ma hanya kenan kaga a matsayin mu na kungiyoyi na farko na farko mu da kanmu ai muna zaɓe ai yan kasa ne mu muna zaɓe bayan muna zaɓe ko muna sa ido mu gani tahiyar da ake yi ingantattar tahiya ce ko kuma tahiya akwai matsala an mun ga ingantatta ce mu ce eh lalle wanga abu da aka yi yayi zabe yayi da kyawu yanda ya kamata an mun ga akwai matsala ko mu ce kai wagga hukuma wadda ke da lauyin shirya zaɓe akwai matsala wuri kaza wuri kaza ko kuma akwai matsala iri ta kaza da kaza da kaza kuma sai mu ce ga yanda muke ganin an yi za a gyarawa halin da ake ciki a yau a nishar wani irin cikas ne abin zai iya kawo wa sha'anin zaɓe idan aka ci gaba da tafiya haka to abin da kamar yadda kowa sani ka san kamar akwai hargaba hargaba na farko shine kamar yadda ka sani akwai wasu 'yan eh, takara wanda aka ce an yadda takararsu musamman akwai wanda su ba samu kuɗi ba ne na sawa ba su samu wannan kuɗi wanda ake zama miliyan 25 akwai wasu kuma saboda wasu dalilai can an yadda takararsu kuma cikin wanda aka yadda takararsu akwai mutane da suna da jama'a da yawa kana shugabanci na jam'iyya kana da mutane da yawa sai aka ce an yadda takarar wannan mutane magoya bayan ka ne za su ji kenan ka ga wannan mutane wanda aka yadda takarar su magoya bayan suna iya suke maki zuwa zaben ma suna iya su ce zaben bai yi ba kenan suka ki zuwa zaɓe an ana iya an yi zaɓe wanda ya kunshi kowa da kowa sai dai mu ce Allah ya kiyaye ko muna kira kowa ya maido hankalin shiga ci gaban kasa mutane su kalli juna su yi magana su tattamna kuma a samu maslaha waɗanne shawarori ne ita wannan muhawara ta ku ta hango cewa idan aka yi amfani da su za a fita daga cikin halin da ake ciki ko kuma za a gudanar da zaɓe cikin kyaukyawan yanayi to eh, shawara ta farko dai kamar da muke gai kullum tattaunawa ce duk abin da za a yi yau aka zo aka tattauna ana yi a gane ma juna a yi sulhu kenan abin sharaɗi na farko kowa ya mai da shi kowa ya koma mai da wukaken gehe a zo a kalli juna a zamna a yi shawara a gane ma juna shine na farko na biyu kuma a bi eh, ka'idodin tsara zaɓe ko ka'idodin doka wadda ta ce a tsara zaɓe a bi su yadda ya kamata a bi su ka a bugi wanga yau dan ina son ka sai kyale ka in bugi wanga in doka ta zo tana bugun mutum kowane ne a buga mashi ta To game da babban zaben na jamhuriyar Nijar da za a soma da na kananan hukumomi a ranar uku ga watan Disamba da kuma na shugaban kasa haɗe da na 'yan majalisar dokoki a ranar 27 ga watan na Disamba na shekarar 2020 'yan ƙasar tarayyar najeriya da ke da zama a jamhuriyar nijar sun yi wa 'yan ƙasar nijar fatan alheri game da wannan zaben kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na haruna mamman bako da a yanzu haka yake a birnin yamai A daidai lokacin da jamhuriyar Nijar ke kaf da tsunduma a zaɓuɓɓukan gama gari da za su soma da zaben ƙananan hukumomi zuwa na 'yan majalisun dokoki na ƙasa da uwa uba zaben shugaban ƙasa a ƙarshen wannan shekara 2020 da ma farkon shekara 2021 'yan tarayyar Najeriya da ke kasancewa 'yan uwa na jini kuma na gadda gadda 'yan jamhuriyar Nijar ne suka soma tofa albarkacin bakunan su game da zaben na jamhuriyar Nijar inda suke ci gaba gaba da fata alheri da magargadi wa 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar wani malami da ke kan iyakar jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya ya yi wannan kukan kurciya game da zaɓe da jamhuriyar Nijar ke shirin shiryawa. Sunana Abdulaziz Muhammad Yankiya CK Boda to Boda Mangala to Mangala shugaban layin Benin Ware Lela Local Government. Da zan ba 'yan uwana 'yan Nijar don Allah su natsu su tsaya su ma su zaɓe su tantance su zaɓe nagari saboda gada wani ya zo zo ya rude su da bankaura su yi ta hayaniya wa 'yan uwansu tashin hankali ga banza sannan siyasa na in ta wuce ba za ka sake ganin dan siyasa ba kuma sai bayan tenuwa ta kare duk abin da dan siyasa zai hawa mambari ya gaya maka ba wai gaskiya ce zai gaya maka ba karya ce zai gaya maka saboda mi saboda ka bashi kura aka ita ce makamin ka don haka a natsu a tantance kana sannan ku zabe wanda duk Allah ya kaddare nasara to Allah ɗaya ya ɗauki kaddara saboda ba wani jayayya idan ma ce zai ja to zai ja da ikon Allah ne ba bahaushe abin da ya shafe hanci ne ko ya shafe ido to don abin da ya shafi nijar ya shafi najeriya mu yan uwanmu ne muna musu fata na gari talaka mu ne ke ta wahala ta zaɓe don haka hawaye waje mu kara hankuri kuma mu natsu kana mu hita kuma mu yi zaɓe dan in ka ce ka hasala ba za ka je ka yi zaɓe ba aikin banza ƙuri'a ka ita ce an makamin ka tsakanin ƙasashen guda biyu tarihi ya nuna kowanne yana da ɗan uwa a gefen ƙasa makwabciyarsa don haka zaɓe a najeriya ke ɗaukar hankula sallar 'ya'yan jamhuriyar Nijar yayin da zaɓe a jamhuriyar ta Nijar ke kasancewa abin hira da ma mahawara a tarayyar Najeriya. Wasu 'yan tarayyar Najeriya sun yi wannan furci kamar haka game da zaben na jamhuriyar Nijar. Gidan a Lela shi ya roje. To lalle mun zan uwa dai uba dai da su. Dan duk abin da ya shahe mu ya shahe su ya shahe mu. Babu kwanciyar hankali. A do an dai an ce wani rikici ya tashi. Hankalin su bai kwanta ba hankalin bai kwanta ba. Tunda dai mun zan uwa dai uba dai. Mun hida son muna fata alheri zaɓen zaben nan a yi shi lahiya a ƙari lahiya kuma wanda ya Allah ya ba ba sai an yi ce gumi ba a bashi Allah ya bashi babu ta ce ta ya Alhaji Ibrahim gidan na wata tsaya gaban makiyanka ko mutum ya hini kuɗi na hisiri riga game da wannan zaɓe za a yi Niger muna fatan wannan zaɓe Allah ya sa a ƙari shi lahiya kalau ba mu son wani abu shi shiga Allah wanda Allah ya ba to Allah ya hankuri a bar shi ta ci gaba da mulki ne don mutanen Nijar namu na mu kuma nasu muke dan Najeriya muke mu muna fatan wa zaben na Nijar a yi cikin salum alum ba bisa wani tashi hankali don Nijar ba ta da lahiya ko Najeriya ba ta da lahiya ko ina dai a tarayyar Najeriya yanzu haka a dandalin hirace-hirace da wurin tattaunawar jama'a da ma a social media maganar zaben jamhuriyar Nijar ce kake shi a kulli yomin kasancewar kasashen tamkar har danjin ne da dan mai haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin yamai a jamhuriyar nijar To Madalla yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda matsalar tsaro ke kara taɓarɓarewa a ƙasar al'amarin da kuma ke kara jefa 'yan ƙasar a cikin firgici. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina. ni sunana muhammadu lawal ahmadu yan ta'addan nan sun zo dan aji sun zo garinmu dan aji da misalin karfe biyar da minti ashirin da uku na yamma inda a garin nan sun zo sama da mutum 500 sun zo sun yi abin da duk suka ga dama sun kona garin nan sun kashe mana kamar mutum goma sha shida suka kashe suka bi shagunan garin nan da dakuna duk wani daki na kirki wanda ke da yarinya karama wanda ta yi aure shekara ɗaya shekara biyu sun kone sun kone gidaje gaba daya daga bisani dai mutanen ƙauyen na dan aji sun yi karo-karo inda suka haɗa kuɗi naira miliyan shida da dubu ɗari shida suka kawai 'yan bindigar a matsayin kuɗin fansa domin a sako masu 'yan uwan nasu. Ci gaba da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya a halin yanzu na ci gaba da ɗaukar sabon salo domin hatta jami'an tsaron ba su tsira ba. Alal misali a makon da ya gabata ne wasu 'yan bindiga daɗi suka sace wasu manyan 'yan sanda masu mukamin asp guda tara a tsakanin kankara zuwa sheme a jihar katsina akan hanyar su ta zuwa jihar zamfara don gudanar da wani aiki na musamman ko da yake daga bisani hedikwatar 'yan sandan najeriya ta ce an kubutar da su kazalika a 'yan tsakanin nan ma mayakan iswap sun kai wa wasu sojojin Najeriya harin kwanton bauna a kan hanyar su ta zuwa garin Baga a jihar Borno inda suka halaka dakaru bakwai da wani matashi dan sibiliyan JTF guda ɗaya. Haka dai matsalolin tsaron ke ta faruwa daga nan zuwa can. kamar yadda su mutanen birnin gwari ke kokawa. Sunana Aminu Aliyu Barau wannan al'amari da muke fama da shi a karamar hukumar birnin gwari duk inda yake da girma ya kai ya kawo. Duk mutumin da ke birnin gwari zai gaya maka cewa gwamnati ta gaza in dai maganan tsaro ne. A kullum muna cikin zuwa ta'aziyya ne da kuma zuwa jaje na an yi kidnapping dan gidan wani ko kuma yan gidan wani wannan yan ta'adda sun kashe shi. Yanzu kwanan nan akwai yaron da bai duk da wuce sati uku ba. Yaron da ya je zai an so result din shi ya gama kama NCE wallahi kidnappers din nan haka suka harbi yaran nan suka kashe shi yanzu kwanan nan duk wanda ke cikin birnin gwari ya san gidan marigayi alkali Ibrahim bai wuce sati biyu ba zuwa uku miliyan bakwai haka suka hada aka je aka kai kuɗin fansa to kuma wannan abun da nake gaya maka ba shine na farko ba ba shine na biyu ba a wannan zuri'a kawai mu mutanen binnin gwari we felt cewa gwamnati ta yi neglecting dinmu gwamnati ta ci amanan mu ta yi neglecting dinmu gidan alkali Ibrahim da nake gaya maka akwai yaron da aka harba a kafa har yanzu shekara guda kenan har yanzu yana nan police college bai warke ba dan sun harbe shi a kafa su bi ne da shi da abokin shi suke tafiya a mota shi kuma ɗayan suka kidnapping din shi suka shiga da shi daji aka ta ciniki da su suka ce miliyan nawa ne bayan an haɗa kuɗin an kai masu bayan sun an shi kuɗin kenan suka ce sai dai a yi haƙuri an riga an kashe shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu dai ta kai yan bindiga daɗi a wasu sassan arewacin najeriya na ci gaba da cin karansu ba babbaka ta hanyar sanya haraji akan manoma kafin su girba amfanin gona gonarsu. Ko mai hukumin tsaro ke yi akan haka? Tambayar kenan da na yi wa kakakin 'yan sandan Najeriya mataimakin kwamishinan 'yan sanda Frank Mba. The safety and security of, of Nigerians and people living in Nigeria. we tsaron rayukan 'yan najeriya da ma waɗanda ke zaune a cikin najeriya wannan wani abu ne mai matukar muhimmanci a gare mu kuma za mu ci gaba da zage damtse wurin ƙara samar da tsaro a duka sassan najeriya domin tabbatar da mun samar da kwanciyar hankali da lumana hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya To karfa shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nishar. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyo masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalor da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. To yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kuwa bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida. Waya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida ka gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adali Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma muna tare da babban bako da asalin kasar Nijar mazaunin jihar a new york bari bar bakon namu gabatar da kansa to gare ka bako eh, jama'a assalamu alaikum eh, ni ne buhari daga nan eh, jihar new york a kasar amurka inda abdulaziz ya ce yanzu ne yana da shekara goma sha takwas a nan new york to malam buhari daga ina ka hito a nijar to ni dai daga daga da mai dai da hito amma dai uwa na suna daga siya ta jihar da jihar gaya eh, to ya ka kasance a nan amurka to abinda da ya kawo ni eh, sa'ad da muka zo nan eh, karatu karatu ya kawo mu da muka kare high school can a niger to zai da mu daga mu yi university a can dai sai aka turo mu nan mu zo karatu to malam buhari musa ka taba zama a wata ƙasa bancin amurka ko ka taba zuwa wata ƙasa kakin ka zo na amurka ban zamna ko ina bancin abuja bancin daga mai sai amurka mm, to da ka zo nan amurka ya kaga rayuwar to lalle dai rayuwa da ah, da fari dai akwai wahala mm. eh, abu ne ba sauki gare shi ba in kana sabo yadda aka yi sai ka sai ka wahala amma dai ah, in dai da ikon Allah kuma in kasa ah, in kasa komi a gaba dai eh, abu sai sai sai komo da sauki to malam uh, buhari da ka zo nan ka ka isko su 'yan nijar da ke nan a nan amurka da suka taimaka maka ko ku kana da 'yan uwa dama da ka zo nan eh, to mu ni sa'a ta dama ina da dan muna da wa da muka isko a nan ta ya riga yin a nan da mun zo mun iske shi yana lokol to da iko Allah mu kuma sai muka bi hanya muka yi ta muka amma bayan shi kuma muna da abokai yana da abokai da yawa da suka yi gayo na da zo iske su dai suka samu hanya sai muka kama hanya ta shiga alkol. Wace jami'a ka je? Wace jami'a ka yi karatu? To da na zo to tun da ka san dai Nijar ba ba English muke ba to da muka zo sai muka fara da da koyon English ta kuna. Mm-hmm. Ah, akwai lokal nan da ake cewa zoni ah, a nan New York can muka taimaka koyi English wajen yana cewa dai mun yi shekara guda da rabi haka bayan shi bayan wannan sai muka tai muka kama a college mm, karatun jami'a karatun jami'a mm. shi kuma wannan bayan shekara biyar haka muka na gida da wannan kenan a yanzu dai ka kammala digirin naka na kama digiri bachelor digiri na kama amma ka san karatu ba karewa yake ba haka yake da ikon da ikon Allah kuma ko sai na son nake na koma sai na yi masar digiri da degree nake gare na computer science computer science ce nayi to da ka kammala wannan digiri ka samu kai ka samu kai aiki ko ko ka samu wata masana'anta da ka samu ka zamna ka koyi aiki tare da su kwarai ko da ikon Allah da taimakon Allah ko bayan bayan na kare digiri na ina jin 2008 2008 eh, mm-hmm. mm. da na kare shi sai na tai Ohio na yi don in koyi aiki tare da wata wayansu mutane yan indiya mhm. su suka su suka suka bani aiki na na wata uku ne yana shi na yi da in koya tare da su bayan shi sai na komo a nan new york da komo wata bakwai biyu bayan na komo da ikon allah sai na samu aiki tare da wata kamfani nan da ake ce cable vision wannan kamfani ta harkar tele da internet da internet ne eh. na yi musu aiki wajen shekara takwas 2017 eh, na samu kuma wani aiki nan tare da columbia university eh, jami'ar columbia jami'ar columbia wadda take a new york yanzu dai shekara ta uku yana musu aiki mm, to shi wannan kamfanin na india da kace kayi wata uku wani irin aiki ne kai me suka koya maka su wannan kamfanin sabon ga su harka mai ake cewa logiciel suke shi logiciel shine software to shi shi harka shine suke shi kuma wannan kai wata uku tare da su mm, tare da su To Malam Buhari Musa kenan dan asalin kasar Nijar mazaunin jihar New York mun gode da ka bamu dama tattauna tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida ka gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda. To madalla yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya sun fara yunkurin farfado da ayyukan shigar da ɗanyen man Nijar zuwa Najeriya. bayan da al'amura suka tsaya cik tsakanin kasashen biyu sanadiyar annobar corona. Kasar Nijar wacce ta fara sayar da manta a shekarar 2011 kan haƙo ganga 20,000 ne a kowace rana sai dai da kyat ake shanye ganga dubu biyar a cikin gida mafari kenan kasashen biyu suka cimma yarjejeniya da nufin shigar da ragowar gangunan danyen man zuwa najeriya da nufin cike gibin da take fama da shi dalilin sake farfado da wannan yarjejeniya a makon jiya a cewar ministan albarkatun man fetur na najeriya tinipre Silva, in ji jaridar Televanama. Jaridar Air Info na cewa Ƙungiyar akmi ta naɗa ɗaya daga cikin hafsoshinta don maye gurbin shugabanta Abdulmalik Drukdel, wanda rundunar sojojin Faransa ta hallaka a yayin wani farmakin da ta kai a watan Yunin da ya gabata a arewacin Mali. jaridar ta ce sabon kwamandan ƙungiyar ta 'yan ta'adda a yankin sahel mai suna abu ubaida yusuf na daga cikin masu bakin fada aji a kungiyar ta acme jaridar le sahel ta bayyana cewa ministan kasar saudiya mai kula da hulɗa da nahiyar afirka ahmad bin abdulaziz katan ya gana da shugaban kasar nijar isuhu muhammadu a fadarsa inda suka tantauna akan wasu muhimman batutuwa ciki har da babban taron kungiyar kasashen musulmi ta oce ko oic da ake sa ran gudanarwa a makon gobe a nan nijar jerar ta ce wannan shine karo na biyu da ministan na kasar saudiya ke zuwa nijar a kasa da watanni biyu kacal mu rufe sharhin da jaridar lanketer wacce ta mai da hankali a kan zaben shugaban kasar burkina faso na ranar lahadi 22 ga watan nuwamba inda shugaba mai ci rock mark christian kabore ke neman wani wa'adi na biyu jaridar ta ce kuri'ar jin ra'ayin jama'a a jajibirin wannan zaɓe ta yi nunin cewa akwai yiwuwar shugaba kabore ya nasara tun a zagayen farko da kashi hamsin da bakwai daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. to amma da yake ba lalle ne hasashen masana ya zo daidai da abin da talakawa suka zaɓa wa kansu ba dole ne a jira akwatunan zaɓe su raba gardama sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To da kuma haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan oshin murya Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai. Yanzu kuma san sharhin murya Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Hotunan matattu da waɗanda suka ji rauni mata da yara a doma na ƙasar Siriya. bayan da gwamnatin assad tare da goyon bayan iran da rasha suka harba makamai masu linzami zuwa babbar kasuwar garin da ke cike da mutane a shekarar 2015 abin takaici ne fararen hula saba'in da aka kashe tare da jikkata wasu ɗari biyar a harin na ranar talatin ga watan oktoba suna tunatarwa mai cike da bakin ciki game da yakin shugaba bashar al-assad kan mutanen siriya wanda ya sanadin rayukan mutane sama da dubu ɗari biyar cikin shekaru tara da rabi da suka gabata. A ranar tara ga watan Nuwamba don tunawa da waɗanda aka kashe a Doma da sauran magan laifuka da gwamnatin asar ta aikata, ma'aikatan harkokin wajen Amurka da Baitul Mali sun sanya takunkumi kan mutane goma sha tara da ƙungiyoyi ƙarƙashin dokar kare al'ummar Siriya ta shekarar dubu biyu da goma sha tara da sauran hukumomi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanya takunkumi ga rundunar tsaron ƙasar. masu goyon bayan Assad da ke da alaka da Iran da kuma ɗaya daga cikin kwamandojinta Sakir Restrom saboda ƙoƙarinsu na kawo cikas ga yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya. Ofishin kula da kadarorin ƙasashen waje na Baitulmalin Amurka ko OPAC ya ɗauki mataki kan jami'an sojan Siriya da mambobin majalisar Siriya da hukumomin Siriya da mutanen Siriya da Lebanon da ke ƙoƙarin farfado da masana'antar man fetur ta Assad. kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka mai pompeo ya bayyana a cikin wata sanarwa takunkumin gwamnatin ya nuna yadda tsarin mulkin asar ya lalata cibiyoyin siriya sakataren baitulmali stephen mnuchin kuma ya jaddada cewa ma'aikatar kuɗin ta ƙudur aniyar ci gaba da matsin lamba ga tattalin arzikin gwamnatin asar da masu goya mata baya ga danniyar da gwamnatin ke yi yayin da waɗanda ke hulɗa kasuwanci tare da kowanne daga cikin mutanen goma sha tara da aka zayyana da kuma wasu kamfanoni da yanzu ke cikin barazana sanya wa takunkumi sakataren harkokin waje mike pompeo ya bayyana karara cewa ba a yi takunkumin ba ne da nufin duk wani harkar kasuwanci da ta shafi ayyukan taimako na jin kai kuma cewa gwamnatin amurka za ta ci gaba da bayar da kayayyakin jin kai ga mutanen siriya sakatare pompeo ya ce amurka ta dukufa wajen amsa bukatar mutanen siriya na samar da mafita ta dindindin a siyasance game da rikicin daidai da kudirin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2254 don haka muna goyon bayan kiran da wakilan majalisar ɗinkin duniya na musamman ge fadasan ya yi don tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar sakin fursunonin siyasa da waɗanda ake tsare da su da samar da sabon kundin tsarin mulki da kuma kiran majalisar ɗinkin duniya ta sanya ido kan zaɓe na gaskiya da adalci. sakatare pompeo ya ce gwamnatin asan na da zaɓi ɗaukar matakan da ba za iya magancewa ba wajen sasanta rikicin cikin lumana na kusan shekaru goma ko kuma fuskantar ƙarin takunkumi. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.